بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun wannan littafi na asal masaliki mizbahu salik muna shahi na 36 muna babu haidu wal nifasi wa ma yumna'ul hadafu ko sa doki abin ka sa salin don ina ganin buɗe take kattai mai alamu alhailu damun harijin kalkudura min ƙubuli man ta milu aukar sufura aƙalluhu dub'atu lafil idda wani su sharin fihi a ƙasar mudda Kuɗin ta ma da dam mu hukal ada isa zahar sa latsa dam mu ta da. A ta'izajen wajen nufin shaɗi. Fa mu ta halittun ka hukumar ɗuɗu. Wa hami don fiye su ta cin hagu biyu a kai da fiye mu a bauka ha sharo kamur. Kwamitin ta karɗa dam mu ha tu lafiya ku. ma kayan guda faɗa na faɗa na hakika. Sun manni dam mu lallada. أكثره ستون لا زيادة أدناه كالهيب وأدنى الظهور فيه وفي هيبة نصف الشهر والعيل كالنفاس في جميع أكامه ودور والتقديء ويمنع المهدس أن يدوفا أو أن يسلى ومسى أو يمس مصحفا ويمنع المسجد ذو جنابا أو يقرأ القرآن والكتابا إلا لك الآية أو هرز هرز hina wajo ile zalimi mu dole kan aji wa za a tukal hayali le ha za famna a wa wada a hafin na farji wata matu'a ta ta izari kabla gusuli wa fi a a ha man wannan babi yana magana akan abin da ya shahi zubar jini ga mata wanda an na lahiya shi ake ce mahaila wanda fasu yana magana akan zubar jini ga mata wanda adda wani dalili na haihuwa wanda ake ce manifasi sannan akwai na uku zubar jini ga mata na ciyo shine ciyon zuba wa na ulhadarsu kuma yana ya hada da abin da hadasi ka hani to ita haila ga ta'rifinta alkhairu abinda ake ce mahaila damu wani jini na kharijun mai hita kal qudrati kamar anta anta yana hita min qubuli daga gaban manta hamil wadda ka ciki adatar wadda ka ciki adatar ita ce baliga to jini shina hita na haila kal qudrati au kasufaratin kuku yana hita kamar yalo nau'i biyu na yana hita kamar kudura yana hita kamar sufura dujinin hailana in ka gane sama ne sai ka ga kamar yana da wasu 'ya'ya a kwai su hailata to kowane al'amari yana da farko yana da ƙarshe to a ƙalluhu ƙaramcin jinin haila da fatan ya zo tun kuɗa guda tab shi faɗi in ya hito ga mace tab guda faɗi to hailata sai ta zuwa wanka ka gyara jikinta sannan ta ibada amma lafi iddatin banda wajen idda idan an saki ta tana idda abin nan abin nan idda idda ta bara'a da mahaifa to in don ya haito dab guda to wannan ba ba haila na bugihin idda amma wajen ibada hailata inda zai zama haila gehen idda sai in ya kai wato nusfur yau in ya zuba na fure to ya kai abin da ake da da hijja ta jini hmm. wani su sharin amma rabin wata a ƙasashe an mahi nisan mudda fage sihi ciki ne jinin haila bai wuce kwana goma sha biyar da kowace mace domin sun kasu gida uku akwai mafariya akwai mai al'ada wadda ta riga ta saba akwai mai ciki to ita mai ciki nata daban yake da waɗanda su ju ita yana iya kwana goma sha biyar yana iya kwana ishirin yana aika wata guda gwargwadon dai abin da a lokacin cikinta in wata uku na to kwana ishirin a kallo in wata shidda na kwana talatin a kallo in haɓe ɗoki ba wa'yanta ma da damu, injiniyar doge hok al'ada sama al'adar da an ka saba to abinda aikin mace ita wadda mai al'ada din na isa zahara ta sauraro na salafatan kwana uku mutada waɗanda yake suna cikin abinda an ka riga an ka saba da su istizhari sababbe na ga mata idan jini ya kai lokacin da ya kamata doke bai doke ba sai ta sauraro wannan cikin sauraron nan ba ta duk ibada lokacin azumi na ba ta yi ba ta sallah mijinta bai zuwa gare ta hatta ya za jawo zulis fashari sai in ya tsallaka rabin wata rabin wata kwana nawa kwana goma sha biyar to musu halatun wannan ta ya zan ciwon zuba ta zan mai ciwon zuba to hukumcin ta ka hukumu duhuri hukumu ha ka hukumu duhuri ta ka hukuncin tsalki yake wajen fuskanta sallah bayan ta yi tsalki ta yi wanka da fuskantar ibada abin da ta azumi in lokacin ramadana na da zuwa mijinta gare ta wahabinin fi sittatin wadda an mai ciki wata shidda au fi akalla ko abin da bai kai ba in dai ya wuce wata uku da bakin wata uku da na ha zuwa shi wata shidda to ishiruna kwana goma sha take kwana goma sha biyar ta kwana ta take dubi fi ma fauka da abin da asama gare shi kamul ta cika shaharun wata wato in ya zama ya wuce kwana ya wuce wata uku to abin wata uku da baki ne har zuwa wata shidda da baki ne har a haihu to in ta ga jini za ta kallaci kwana 20 in ya wuce kwana 20 ta cika wata guda da bakin cikin ta samu ciki ya wata guda da baki ne har zuwa wata biyu har zuwa wata uku in ta ga jini za ta fuskanci kwana 20 kwana goma sha biyar da baki na iya wuce ta kai kwana ashirin yana mm. shi ta wahal ma hauka salatu kama ba da ha? Mm. Eh. sai ta zuwa biɗan magani mm. man ta kaɗa ɗora ha wadda tsalkin tunayen yankewa sai ta kwambi biyu tsalki ah, jini bai zo ba tana cikin haila amma sai ta kwana biyu jini bai zo ba to ku sai ta hada ayyama kwanukan haila ha haila ta fakat banda kwanukan tsarki fa haƙiƙin ku tabbatar da wannan wannan haƙiƙin ku cikin baiti da wato anan wadda ka al'ada kwana goma sha biyar to injiniya zo mata yana ta kaɗi yana har samun kwana biyu bai zo ba sai ta kwana wajen arba'in da jini ga jikinta amma ta tattara su da lokaci ya kai in dai ta samu waɗannan kwanukan ta ƙida akwai kwana goma sha biyar na tsalki to duk abin da zo haila ta uta nifa wancan kuma sai ta sai ta ɗebe su waɗanda ba ta waɗanda sun ka zo na abin da na haila babu babu sallar su babu ta ibada ciki amma waɗanda sun ka zo na tsalki su kan za ta biya mun ƙare da wannan sun man nifasu sannan shi ko jini sannan shi ko nifasi damun jini na lil walada don haihuwa saru huma hiya wani sutu kwana 60 la ziyada babu kari walau yawmun wahidin ko ko ni guda ba karawa idan kai kwana 60 bai doke ba to zo aka bi dan magani ah wa zaka irkun hadisu min illa ha eh kamar na hailana akalla ne kamar hailana a akalla ne kamar na hailana wata mace na haihuwa babu ko jini haihuwa musa wanda malaman ɗai buka samun kuɗi sai a ce wajini ya koma ciki sai a ce a ce ‘yan wasu da shi a kan ruhu fara goma sha biyu aka ɗauka nashi wani a kan ruhu mun wadda ta haihu matar da ta haihu jini ɗauke yau ni an kace ta yi akwai mazahibu ɗin sun kace da haka na wannan hmm. wannan tsallaka na yi hmm. ya saki nan ya kama wata hmm. a ah, wannan da eh ta Allah da ya sauƙaƙe adanahu mai kaskasta ta kal haidi kun ga gaba da hun kai wa adana duhuri fihi mai karkasta tsalki ciki ne wa fil hayl a cikin hayl nisfu sharibin wata wal haidu kan nifasi haila dai hukunci hukuncin ta kamar nifasi na fi jami'i hakami ko a cikin tarashin hukunci hukuncin sa wa duhu da tsalkin sa wata ƙari da yankewa te wadda take yankewa ana hada haka aka hada ga abin nan ga nifasi wa mun ulmu mun kare da wannan wa mun ulmu hudu an hana mai hadasi an ya dau fake wai dakin Allah ba ake wai dakin Allah babu tsalki au an yusalli ko kuma ya salla an hana au ya masa mushafa ko shi qur'ani wa mun ul masjida an hana masallaci ga zu ba ma abuci janaba walau mustazan ko da tsallakewa zai yi. awa ya qara alqur'ani ko ya karanta alqur'ani wal kitaba ko ya rubuta alqur'ani ko da ya zan alaran mana ya rubuta hira asal illa likal ayati sai aya guda wannan babu komi aw hirzin ko ko hirzi huriz wanda an ka dunke yana ya daukar laya mai janaba haka nan mai halitta ya daukar laya hirzi huriz ko ba shida ba hmm? mai janaba na kan laya mai haila na kan laya ni kuka mamaki eh laya in hmm? ko ba ka san laya ba duk yanzu gama ka san laya ba ga ɗaka dumkiya da fata su waɗanga malamai yanzu nan mina na shekarantarwa a kamun shi ka karantarwa hukuncin ɗaukar laya ga mai haila ko mai janaba babu komi to yayi magana dogara gare ta a to ku a a'a kuma wannan daban <laughs> a'a ku saurara ku jiya shi mai mizahu saliki da mai mutasar khalil da mai akarabul masaliki da mai risala mai risala duk shi babban gare su don kakan suna duk sun yi magana a kan laya kuma kun san maganganun laya game da abin da shahararru har da magabata sun yi tafsiri gare ta hawa jihar gida uku amma mai tauhidi shi abin da ɗauka ba a jingina ga wani abu a Allah ko ba haka ba to nan kuma da sun ka to magana ta suka yi ta abin da shahararru shari'a shi in mutum na da janaba ya ɗauke ta ya laihi to kuma magana cewa a dogara ko ka a dogara ko ba babin tauhidi a'a sai ka batta nan kai <laughs> sai a ba babin tauhidi a to yanzu in ka eh, mun yi karatu da kuna cikin mutasar ya ce idan mutum ya tohi na wanka in ya taho ga kai an ka ce ya sanya hannu cikin karkashin kitsunai rajulun a ya halatta kitso ga namiji a'a in dai mutum na da kitso ga kai ne in ya yana ibada to ga da zai yi amma shi bai halatta namiji shi kitso ba amma in yana da shi ga kai fa sai a kiwaɗe wanda zai ibada tunda ba kahiri na ba a baka fahimta ba kenan fi kyauta fa so mu zo a wannan daidai na abu ya bincika mana wal juzu'a haka nan juz'i na ƙura'ani ya halatta dauka littali don karantarwa shi abinda abin da yaro na ko babba mutulakan suke ba kai da ajiyar an halatta in dai juz'i na don karantarwa to wannan babu komi in ya zalla luwa ta kama shi amma famna aka hana wa za tu kal haida ma abuci ya haila da haza ga wannan inda ya haila take to hana ta wa wada a haka hana takin tafi farji ga farji wata mutu adajin dadi da ita amma babu komi idan mallama ta ko daliba ta dauki qur'ani sai a karanta da ita ko ta karanta to a hana ta tamattu'a ta ta izari karkashin kwarzallinta kabla gusulin gabanin ta yi wanka kuma ka hana ta wabti da fara itida da kida fi ciki ya an sake ta a wada laƙin jaddada kuma ka hana mijinta sabunta mata saki bayan sakin da a tare da ita alai jabran yuku ba an yi hukunci garin tilas biyar da jata da mai da ita in ya in yayi wannan a dolan ta haimace ta wasqid salata haka ka da sallarta sallar da bata yi ba to ba aramawa amma wa mai yuku ba azumin da ba yi ba arama shi don qada wa sawman bi amrin jadidin na hmm. ana lissa suke ba abin abin to sai mi shahi na wana